tambayar kan iya mara da ba da ya mai wa annabi kaza an ka dama shi ne gani mala da ka ba ko wani abu ne ba wato doron abin da za a tattauna kawai za a tsaya a kai babu shiga daji ko bangaren su masu tambaya ko bangaren mana abdulgabbar babu shiga daji shine bikin a ba da bushi ko ba haka ba daga mutum ya ta san shiga daji za mu yi masa birki kamar yadda legimar kwamishinan fara din to tambaya ta kai tsaye ne a cikin karatun ka malam abdul jabbar ka da annabi sallallahu alaihi wa sallama ko aurensa da na biya cewa ta ne mata har ta faɗi nambar hadisi a cikin sahihi muslim 1365 da 1428 ta ce a wannan gurin fyaɗe ne mata ka ce manzan Allah ya shiga bar tsirara abu na uku ka ce manzo Allah ya kashe mace dan ya kwanta da mijinta abu na biyu ko abu na hudu ce manzon Allah ya sa an kwato masa mace wanda zan nemi mai danna sauti da danna mar sauti na tsaya yanzu da kake ya yi ya yi kwaci ya kashe wata dan ya kwanta da mijinta mun ji ne ji tsara da duniya da lokacin nan ya wannan abun to wannan abu na farko kenan wannan audio na farko kenan waɗanda ya faɗi wannan abuwa kowa ya ji da kunnen shi zan nemi na ya danna min na biyu yanzu jini ya yi gafi ya yi fashi ba shi bane wannan mun shiga da shi tsarara su wannan kudancin nan ya yi tsarara ya ɗauki wannan abun su addinin ku haka yake da ɗan ɗan ki a tsarara da shi sun zama masu ga ɗanki bayan da zama ba ta yi da a tashi da tsari kai mafi inganci na biyu ma shi ya yi wata dubu da ɗari uku da sittin da biyar da dubu da ɗari uku da ishirin da takwas ke kan da kan shafin تفضيل الإنسان في علاقة ثم يتزوج يتزوجها لأكثر هذه مثل ذلك النفس الأمر الذي يستطيع كانت تدار في الدرجة الأولى كأين من يوم درجة كأي لها السواء أن هذه الزاوية الجميلة إذا بقت أصل في ثاني لأن الشيء مثل الأول الأمر يطلب ربه حتى شهر

ثم أجبر على منه دون من ثلاثة ثلاثة ثلاثة كما فلا من wannan abin da muka yi ga tambayoyi na kamar haka ina tsammanin abin jabbar ya kamo wannan fyaɗe din a cikin sanyi muslim a cikin hadisan da ya ambata sannan abu na biyu a cikin wannan hadisan da ya ambata ya tabbatar mai inda aka ce manzan Allah ya sa an kwato masa mace sannan abu na uku ya tabbatar mun cewa ina ne aka ce manzan Allah ya shiga sai barsirara sannan abu na hudu ya tabbatar mun cewa ina ne aka ce manzan Allah ya kashe mace dan ya kwanta da mijinta a cikin wannan wurare da ya ambata su ne tambayoyi yanzu za mu bukaci malam jabbar ya gabatar da amsoshi ga waɗannan tambayoyi da aka gabatar gare shi to abinda na nema minti ɗaya shi ƙarar na gaba da na ya faɗa an ayyana laifukan da ne wanda a kansu gwamna ya yi su ya kai kotu su aka ɓata sunana da su a gari ina ganin ba adalci ba mu shiga wani abu ban fara ba a fara tambaya ta kan wannan laifukan da aka kai gwamna aka ce na yi aka ce zagin allah ne kuma yanzu a zo da wasu daban waɗancan sun yi nisa wannan yanzu na jita duk da ina da amsa ta amma a yi adalci waɗanda su aka kai kotu in an yi kotun su za a tarar da su aka rufe masallaci na su aka kai gwamna ya saurara su ne yanzu a nan duk gari su aka ce ya kamata a fara da su sannan a zo kan wasu banda matsala amma faro da wanda aka ɓata suna kai sannan a zo kan wasu Allah jabbar tun da ka yadda waɗannan kalmomi ka ambace su kuma malaman nan sun nuna ba gamsu da irin fassara da kai ba saboda kada a mai da hannun agogo baya ni ina da imanin cewa waɗancan abubuwan da ka faɗa za su zo a cikin tattaunawa da haka tun da ka gabatar da wannan a ci gaba kawai kai zai ka da amsa a kan to shi gaba ɗaya ma bai san kai ba su ba an ba taɗi da auren dole kwaye cinya kashe miji mace a dare da auren da auren matar wa shi gari dukkan alam da kansa ya rusa su babban da nuna da karyata su ce kuma karyata rusa sun nan hadisi ne sahihi bisa sharaɗin bukhari da musulun cikin musnad na ahmad bin dan hanbali don aka duba dubu sha biyu da ɗari hudu da tara za a ga anas yana faɗa a wata riwaya hadisi sai bisa sharaɗin bukhari da musulun to ishi mijin nan nata da ya ce an kashi da daddar annabiya a wurin matarsa ta sashi bayan kuma an zo gun aurenta da annabi inda yake faɗa wannan duk abubuwa da yake tukka da warware a kai annabi yake cewa da ita idan kin ga dama baki ki koma gun mijinki in kina shi a wasa in kina son zama da shi in ni kike so ki aure wannan ya rushe duk hadisan gaba daya yana musnad dubu sha biyu da ɗari hudu da tara jiya za mu yi da wannan riwayar da abubuwan da bada yake ne su ne a kan ne an kashe mijinta annabi ya duk buhari haka ya ta maimaita musulun haka ya ta maimaita amma ga shi muka malamin su ramar ɗan ambali na ce kuma bayan an zo da ita za a yi auren annabi na ce an tana buƙatar mijinta ko makonsa to ya aka yi haka ina ganin malam jabbar hadisi ne wayar muslim aka kawo kuma sannan da fassare-fassaren da ka yi a kan hadisi shi a'a mu mu tsaya a kan hadisi eh, ina zuwa ba na son yi ne shi muhawara da kai shi yasa da ke ba na son yi muhawara a yi a matsayi na namo da rita dole ne na aiki aka ce za a yi to shi ke ya san da mintunansa sauran mintunansa ke nan shi moderator da aka kawo su a ciki an ba shi wuka da nama amma alƙali ne idan aka naɗa alƙali aka rantsar da shi in yana kan kujerar mutu alƙali duk abin da aka ya dama haka za a shi muna zuwa alaga malam ka tsaya mu gaya maka wato adalci muke ne? an yi maka tambaya kana da minti goma duk abin da kake son ka faɗa mulki goma nan ba za a tsaye da kai ba sai ta kai tambayoyin da aka yi maka su ya kamata ka tafi kansu maganar da ake suke cewa a hadisin ta yi amfani da lafazin shafi ta yi amfani da lafazin kaza akwai su akwai inda aka ce su ya kamata ka buka daddade eh ga shi ga inda wani yake ga ka ga an wuce gurin saboda kai mu tsaya mu ta da wurwura mutane ma mu rasa abin da muke don haka a kan gurin ka kake ka ci gaba da nuna wato wato gaskiya magana a ce an ban goma an jero mas'alolin da kowace ɗai ta hakikinta akalla a bashi minti ishirin akalla yana buƙatar ba da amsa ta ta da aka bar shin hadisin nan da ya rushe waɗancan akwai kuma shi kuma aure babu sadaki ka samu mace sharaɗi wanda ba za ta iya cika shi ba sai dai ka maka kai ne sa? sannan akwai riwaya sahihi cewa annabi ya yi sadaki yana littafin nan boye ta suke kuma sadakin nan ma kuyanga ce ba da ita sunanta a mai sun yawa da ita sadaki ga na nasashi kuma riwa ce tafiya sannan a cikin musulun din nan riwaya tana nan da buhari da ke nuna a banu ƙuraiza ta ƙuraiza cikin madina aka kama na tafiya ba a kai mata mil biyar daga masallacin annabi zuwa gun da aka kama ta wani hadisi yana nan tabbatacce a bani kureza don haka ta usulubin allah gumbatin yakin haifafin ya yi amfani da kalmomin da za ka yi shi ne kakkashe matasa da suka ce annabi su ɗari bakwai ya yi yanka su ya ko kalma tana buhari musulun sai gyara ce saboda ya gane ta koma madina shi ne annabi ya yi yanka ya kakkashe su wannan kisa da aka ce suka kirkira shi ma ba a yi ba a banin ƙurai da aka ce annabi ya yayyanka duk wanda gashi ya tsira a marasa amma ba ba, kuma yana cikin su ba ya roto shi zabazan yana ambatar kashe mutanen haifar, wanda a ƙurai za a kai musulun ya gyara daga ƙatar ya mai da shi ke tare amma duk ruwayoyi duk hanyoyin min ƙatar asali ahalin haibar suka ce da ya gama karkashe banin ƙurai da ma lamma faraga min ƙatar ahalin haibar kaza kaza ya ci gaba to wannan katul din buhari sai ya mutum sai ya rabu shi ke tare sai mun ya yakin su domin khaibar yaki kai ba wanda aka ce sabar a khaibar ko mutum wanda dai aka kirkira annabi ya yanka matasa ɗari bakwai ba a yaki ba a banu ƙurinza ne a lokacin hambar a handar yakin wallo shekara ta biyu wanda su suka tattaru suka tabbata duk wancan ba an kefira ne da ba ta baki uwa uba farkon riwayar da suka kawo wanda ya tsallake abinda anas yake faɗa cewa a haimar ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa a nemo mai hadimin da zai masa hidima aka nemo shi anan ya fara sanin annabi bai san annabi kwata kwata sai a tafiya kai ba amma ga riwayoyi a muslim a bukhari suna tafiya mai zuwa tun zuwan annabi da ke mara hidima har wa fata ta shekara goma haimar shekara ta bakwai aka yi kenan bai je gaban annabi sai shekara ta uku waɗannan riwayoyi suka tattara da nuna waɗancan kalmomi ana yawan ba ta annabi ne ni kuma abin da nake korewa ma'aiki waɗannan rajistika wanda da kansa yi ta karo na na tafiyar nan da yake annabi ya aure ta ga yadda aka yi mata tilas ya karɓi sassai, babu sadaki ya aure yana nan abu har cewa a usfana aka kawo ta kafin haifar da shekara ɗaya don haka yadda aka ba da aka tattace rancen kuma wannan rut ba a ban suna duwa ba balle in zai da na da tsatsara amsar nan shi ne sa dole da dinga tafiya to the point direct hadisan kai bar gaba ɗaya ta suna ne ba mu daidai inganta da ka wanda ta tauna da ba tabbatar da hadisan sannan mu zo mu wa kawai da anan aka faɗa hadisi da ya tabbata to ni gwanna da dalilai barkatai da suke cewa gaba ɗaya anas bai tabbata ka haibar ba ba a yi ta da shi ba kai annabi bai san ba sai an tabbatar da wannan sannan a zo a yi magana waɗannan hadisai ta na na ta riwayoyi na musa za mu koma kan shi wanda ya gabatar da tambaya ga malam Dabbar, dr rabi umar sani rijiyar lemu ya yi lokaci na minti goma a kan amsoshin da malam jabar ya gabata a da farko ne waɗannan tambayoyi su ne abubuwan da aka hukuma a sassa sai kalla ba wasu bane ba, na biyu kuma tambayoyin da na yau malam bai amsa ko ɗaya ba a nan mun ji sautin shi yana taban rawa sahibul asai sani anna da safiya ta na saban idar da ula mai da larabci zai mai cewa ma'anar jimlar shine mafi inganci na biyu wanda yake nufi muslim ya rawaito cewa auren na na khadija ɗaya ne daraja farko kuma har malam ya ba da namba ya ce namba ta dubu ɗaya da ɗari uku da sittin da biyar da namba ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da takwas wannan bayani yake ciki abin abinda nake nema a nan malam ya zo ga muslim a gabana da wannan lambar a buɗo hadisin a karanta a ji inda muslim ya rawaito cewa ka ne a darajar farko sannan magana shi na cewa korewa yake ai ba za kore abin da bai ba sai ya tabbata in yanzu ya tabbata imam muslim ya rawaito wannan magana ya faɗa sai ka zo ka kore amma mu yanzu muna ma ja cewa bai faɗa ba in ya faɗa a nuna mana idan an nuna mana sannan maganar korewa za ta zo magana cewa manzo Allah yayi aure ba sadaki wannan kai da kanka ka warware kanka da kanka a nan ka kuma ce ya ba ta sadaki ka kuma ka duka ce mun ce yayi aure babu sadaki wanda manzon Allah bai wannan aure ba sai da sadaki da ruwa ruwayoyi a kafin in wannan cewa duk abin da za ka ja da shi ba na bukatar ka ce a Bukhari ko a wani ga littafi ɗauko buɗe karanta bakin ka fassara shi ne abin da za yanzu dangane da abin da ya shafi maganar sadaki cewa manzon Allah ya auri na na safiya da sadaki ba bai aure ta babu sadaki ba shi ne mu duba waɗannan littattafan na farko littafin da za mu fara dubawa dangane da wannan mu ɗauki duwayar da shi malam ya faɗa cikin sayi muslim dubu ɗaya da ɗari uku da sittin da biyar wannan buɗe gurin shi ne ko da biyar za mu yana sa takarda a gurin na sa takarda a gurin gatar ya sha wannan shi ne ya hannun nawa ne sika ba za ta bari bayan ɗaga bari a ɗauki gurin amma ga kaman hadisin da abin da ya bayar a cikin riwayar hadisin da abin da ya zo a ƙarshen hadisin yake cewa a mai riwaya yake cewa wa a ha? wa tazawwajaha faƙalar lahu sabitun ya aba hamza ma ha? manzo Allah ya yanta na nafsa ya aure ta sai sabit mai riwayar hadisi tambayi a dan malik Allah ya kara masu yadda ita me ba ta sadaki ala ha karan kanta a taɓa ha taqaha wa ha ya yanta ta ya aure ta wannan a cikin musulun riwayar da shi malam yace a duba kenan idan mun duba za mu ga wannan banda wannan ya zo a sauran hadisi ya zo a cikin musulun na Imam ahmad wanda gashi a na sai dai ba zan buɗa ba saboda akwai abin da nake so in tafi a kai saboda da lokaci na sannan wannan abin da manzo Allah ya sai da Ali ya yi shi shi ma ya tabbata a cikin littafin musannaf na Ibn Abi Shayba gashi nan musannaf a waje na dan duba musannaf na Ibn Abi Shayba shi ma ne ya zo a cikin musannaf na Ibn Abi Shayba abin da yake gwada maka sahabban manzon Allah sun fahimci fikihun da ke cikin wannan aiki na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama don haka su ma sun aikata wannan aiki da ina uku shafi na ɗari hudu da sittin da ɗaya a hadisi ko kuma asar na dubu ɗaya a dubu sha shida da ɗari ɗaya da arba'in da uku abin da ya zo a ciki ya kawo bayan ya faɗi isnadi sai yake cewa an ja'far ja'far ja'far sadiq kenan daga baban shi kana a taka aliyul umma waladihi wa ja'ala itqaha mahraha sai da na aliya yanta baiwarsa umma waladihi sannan ya sanya yancin ya zama shine sadakinta wannan ya nuna mana manzon Allah ya bada sadaki don haka magana cewa bai bada sadaki ba ba ta ba ba ba ba ba gaskiya bane in dawo kan tambayoyi na in sake mai mai tawo mana malam ka imam muslim ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa dai eh, na na na ka faɗi ba ka buɗe ba ka karanta ka tabbatar mun da wannan abu na biyu kace manzon Allah ya sa an kwato masa mace buɗe lambar ka karanta ka tabbatar min da wannan abu na uku ka ce manzo Allah ya shiga khaybar zarara buɗe lambar hadisin ka karanta ka tabbatar min da wannan na hudu ka ce ya kashe musulmi ya kwanta da mijinta buɗe littafin ka karanta wannan hadisi ka tabbatar da waɗannan abubuwa guda hudu in sun tabbata sai magana korewa ta zo in ba su tabbata ba sai mu gane ba su tabbata ba wannan shi ne tambayoyi na wannan a'lam wannan matsaloli yadda ya zo musu na haɗe su duka duba bukari dubu uku da tamanin da biyar a nasibin malik na magana kan nana safiya ne duniya حدثني يحيى ابن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مركفله min أسفان ورسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وقد أردف صفية بنت حيي فأثرت ناقته فصرئا جميعا watan duk ikirarda ya kafa ta ta musulun tana magana a khaibar annabi ya ganta ana aka kama ta ana aka yi wannan wajiyoyi da kansa ga shi a musulun a bukhari yana faɗar kafin khaibar da shekara ɗaya ma tana gidan annabi to da ka yanzu akwai bukatar tabbatar da hadisin kafin mu wannan tafasirin hadisi ne na ƙarya rusasshe sai an fara haɗa sanan mun shiga ciki wani tambaya da yake to lokaci da nake da shi eh to abin da yake faɗa ya ce wannan ah, maganganu su suka kai gwamna ba su suka yi ba ba su nan a hannuna inda ya yi amfani da miyagun lafiza ya jingina ga janibin ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam mu'amala ta rashin yabo kanin ma'aiki da iyali mu'amala ta banga da aka tattara ta tsakanin ma'aiki yadda ke rayuwa ka babba ma a cikin iyalinsa bayan da tsarin wata kwafiya kamar da bai su yake a garke haka ma'aiki bayan da tsarin kuka haƙƙin cewa bai da haƙƙin adalci wannan ita aka kai gwamna ita ce ta farko ita ya kamata a fara da ita ita ta ɓata suna a gari ita ta rufe masallaci ita ta kai na kotu kuma magana layi ɗaya ne me yasa za a sauya ta abu ɗaya da wannan ake so sai a datsu wannan sai ta zama ta farko amma ya kamata mu ba mu ba ibar waje kan waccan amma abin da nake so mu biyo tun inda muka hau wannan hadisi me yasa ne wannan kalmomi da rai? wanda ya mun kage ce ni na faɗa jama'a wallahi azim kishin annabi da kaunarsa suka sani da cewa wallahi azim abinda bukari ya faɗa ya su ba ma guji ba zai ba wallahi sai an ba shi hankuri inda abinda malaman nan suka shirya su gaya tambaye ne a ina buhari ya ce annabi yana mu'amala kamar ba ma guji da matansa ta wancan mu kuma ita ta kai gwamna kuma ita ce ta farko da su ce masa duban uku, abin da yake ciki cewa anas ya faɗa da na zainab bin ta jashi rabbi allahu ta'ala ana ta tare tare da manzan allah annabi ya sallamu kowa riwayoyi masu karo da juna amma dai mafi haɗari faraji a wadda kalin baita wa arhar sitira wa inni da fil hujra ta annabi ya sallamu kowa ya shiga ɗaki da matarsa ni kuma tare da shi da ita ya rufe kofa zuwa ko ba ma guje baya wannan tana buhari ita ya kamata a fara ba kuma ita aka kai wannan bai dace wannan a tafi wata ba ta kai ta waye a cikin mu ko ba ma guje yi yadda ya kwanta da sa, a gaban wani a ta'arifin da ya kansa shekarar da sha biyu yana farkon tashin balaga wanda wannan hadisin na so a ce ko babu abu ko ba haka yake ba a malaman da ake faɗa shari'i ishirin da biyar na zuwa shi ne suka ce kai kishin annabi suka ko kishin annabi kuma ne ma'anar wannan magana ya da kuwa ni da shi muka tuko baya ga nan ku zo ku faɗi da na bayan in karin ƙur'ani ga wannan ina ka lada kulukin abin tana musata sannan wani abin ban sha'awa da mamaki maganan nan gaba ɗaya ba a yi kuma ina ƙalubalantar malamai su ƙare hatta isnake Dr. Rabi Rijiyar Lemu da farko dai wannan abin da malam ya kunna da farko dai wannan abin da malam ya kunna bangare kan kunna na abin da aka yi wannan wannan kika tauna tana ciki kuma ina ma albishir wannan ma da ka faɗa din za ka zo za ka kwantar da kan insha amma, abu na biyu har yanzu ka amsa wani tambayoyi na tambaya ta nan ba ka bayar alaga su da malin dubu ɗaya da ɗari uku da sittin da biyar rawa sahibul asashi sani cewa taɗe manzan Allah ya wannan mata wannan shi ne tambaya ta duk wani abin da za mu tafi wancan gefe ba shi ne abin da muke tattauna ba abin da muke tattaunawa ni abin da nake inkari shi ne cewa wannan abin da ka ce taɗe manzan Allah ya wani ana da baya cikin littafin hadisi balantana a koli in yana cikin buɗo ka nuna ka karanta mun gurin ka fassara ka nuna mun shine tambaya ta wace manzon Allah ya nuna min inda ya kwata ka budo ka karanta ka nuna mun shine tambaya ta cewa manzon Allah ya kashe mace dan ya kwanta da mijinta a Khaibar da ko nuna mun karanta gurin ya shiga tsirara wannan su ne tambayoyi na kuma kowa ya ji sautin ka faɗi waɗannan abubuwa tunda ka faɗa ka ce korewa kake to ba ma yadda akwai su ba ka nuna mun su sannan a zo magana korewa wannan shi ne abin da muke tattauna magana cewa manzo Allah ya kwanta da iyali a gaban wani a hadisin da karanta zama babu ita ba shi ne tabbas din ba amma an falaka ka shi ma a yanzu da karanta ma babu wannan lafazi ko an ce manzo Allah ya saki labule wa ana fil hujra ko wani amma kamar amma ba inda aka ce ya kwanta gaban iyali amma mai dawo to fitin mu akana maka lahu tambayoyi na guda kudi ne yi manzo Allah ya wa na Khadija muslim ya rawaito nana Safiya muslim ya rawaito da nan ba ka ba mu buɗe nan ba ka karanta na biyu manzo Allah ya san kwato masa mace buɗe nan ba ka karanta manzo Allah ya ce sai bar tsirara buɗe karanta ya kashe mace dan ya kwanta da mijinta. waɗannan su ne tambayoyi na su nake tambayar ka akai a matsayina na abokin tattaunawa ka injiniya a sauran mintuna na a sake kunna shi kilin na biyu inda ya ce barrawa sahibul a sani don kowa ya ji abin da ya faɗa kuma tambaya ta idan mu tabbatar muslim din ya rawaito ko bai rawaito ba dan sai ya rawaito eh فضيلة إتاته أمات المسلمة تزوجها وتزوجها من أكثر من ذلك مثل ذلك الملك الأول الذي يكتب كانت كتابة كل درجة شيء yi شاهدين أنه درجة حتى yi. injiniya iya nan iya wannan su ne biyu na kuma alhamdulillah a duk wanda aka yi a duk wanda aka yi a yanzu ana mulkin garshi ne nawa kai wanda aka yi malam bi an tambaya ko ɗaya ba a cikin abin da na tambaye shi A jama'a islamu alaikum mun riga mun karanto ka'idodin da za a gudanar da tattauna na a kansu ka'ida ta farko za a ba masu tambaya minti biyar su tambaya an yi haka za a ba malam abdul minti goma ya ba da amsa ya ɗauki 'yan mintuna ya ce ya ba da amsa ko ba haka ba bai cike minti goma sa ba aka koma ya tsire da wannan sauran mintuna a karan kansa ko ba haka ba domin babu ka'ida ta cewa in mutum ya sayar yadda mintunan da suka rage gare shi za a biya masa babu wannan to sannan na biyu mun koma kansu an ba su minti goma su sun ba da amsa aka dawo aka ba shi minti biyar na ƙarshe ya yi dauraya aka kuma komawa ta kansu aka ba su minti biyar na ƙarshe su yi ɗauraya an gama wannan zama amma abin da ke bayyana shi ne, duk ƙoƙari da shi mal ya yi na kawo bayanai da ya kusa fahimtarsa mai yadda yake cewa yana kare wato martabar mazan Allah sallallahu waɗannan tambayoyi guda hudu da malar rabi umar ya yi masa a kan wannan ruwaya ta sahihin muslim duk mai sauraro yana ji ba ni da nake shugabantar taron nan ne kawai nake ji ba bai ba da amsa a kansu ba waɗannan dai tambayoyin za mu je gaba ta biyu gaba ta biyu tambaya ta biyu waye zai yi ka bayyana sunanka da kuma tambayar da za ka gabata ne Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Suna na Kabir Bashir Abdulhamid Abu Maisa. Tambaya ta biyu da nake miƙa ta zuwa ga Malam Jabbar shine akwai hadisi da ka karanto a cikin Bukhari da kuma Sahih Imam Muslim inda kace Annabi sallallahu alaihi wa sallam wata mace ta zo tana yin kurkwata a gabansa. Kuma Annabi sallallahu alaihi wa sallam ta ce da shi ina sha'awarka. sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace ta je ta jira shi kuma annabi ya bi ta inda ta ɓuya ya je biya mata bukata irin ta ɗa miji da mace wannan ka faɗe shi a cikin karatu a kanka kuma yana cikin ɗin da aka aika mai girma gwamnan jihar kano kuma yanzu za a danna domin al'umma ta ji waɗannan zantuka daga bakinka ka daga

ilimi ta yi karatu to sabo suna Duk dubu biyar da ɗari da shirin. kan ta rasu da alaka biya da kana da wata ta wanda ya ce ya tsaki ku duba dubu shida da saba'in da biyu karashin yana can ma'ana bayan hadisi ɗari tara da hamsin da biyu ake amfani ta zo dai ta yi da kwarkwasa amma ba amfani sai an faɗi yar ana ta ce wa wa musau a tawo wato abin kunya abin kunya wanda ba ta ma da kunya sai ce ta gaba da ta sake ki shawara nan ce ku kunya amsa duba da litar da hamsin da biyu in kana ta ga amsar karara to kuma musulun dubu biyu da ɗari kuɗa shirin da shida ya rasu da lafiya da inda bi ne ka haja ina sha'awar ka. Bakar da cewa ne. قول له يعير سكك الشيء في التفية لك عادة هم فلان تقص ليس كنين قلنا لابد كم قول أي كنين يا أم فلان تقص ليس وسع والمأسي ناجنوا هجة بكحيد كنونا مصر أنا لا أعرف كيف يستجد في الأمام في الأشعار سيكون لك ولا فلان يجي نقول أنه بلاسه شيء يكتوب الإكلال كافر بها أنه مش أوصف kuma ce da kike ne muke da rai zan zo in biya mutu bukatai fakala ma'ana fi ba a turka ta fara da ne a tafiya da zai same ta a inda ta kuye biya ga bukatar a bukari da musulmi duk wani da gaba wannan da Allah ku kai an da kan da za ku gane wannan da ake na fito uku da hanyoyin da ke tabbata wannan da jiki don kuma ita wannan mata ba a san wa take ba wata wani babban da yake da kirkirar yan labari har yau ba a san wa take ba duk da girman abu masu da har za ta zo da duk da annan da gida da ji da kwaron da shi ne mu'amala da annan da amma yau dukkan su ka kasu da sauƙin nan ta don ta ka za ku gane wannan karatu da zai da na fito muku da hankali wannan sauti kamar yadda dukkan al'umma take ji shine maganar da malam jabbar yayi wanda kuma ya ce haka ya zo a cikin bukhari haka ya zo a cikin muslim cewa mace ta zo ta yi wa annabi kwarkwasa kuma ta ce tana sha'awar annabi kuma annabi ya ce ta je ta ɓuya kuma ya bi ta inda ta ɓuya ya ji ya je mata bukata ta ɗa namiji na mace ya ba da lamba a cikin sahina imam bukhari hadisi na dubu biyar da ɗari da ashirin sannan ya ce bukhari ya datse wannan hadisi ne malam abdul jabbar magana ta gaskiya kagar danna ake wanda ya nuna tsararren abu ne su da shirin su a ciki kawai ka faɗa a danna ni ba abin da aka yi ba ta manyan yanzu na zogo kuma duk maganganun nan babu ɗaya da za ta gagara nuna akwai su illa kawai usulubin minti goma ka fito da wannan abubuwa da barkatai ba adalci ba na ɗaya kenan na biyu ina nan kan kadami na kasa da aka kai kotu aka kai gwamna a kan za a tauna wannan babu wannan maganar gashi yanzu da ya ce akwai ta ga kasa ɗin da kwaɗura nuna tsako wannan magana babu ita a ciki gashi wannan da bakari haɗa babu ita kwata-kwata a ciki ba shi aka kai kotu ba ba shi aka kai gwamna ba ba shi aka kai wa sarki ba ba shi aka bata suna da shi na yadda a kawo komai amma a fara da wanda aka ɓata suna jama'a su ji ba ni ba ne na farko nuna maganganun inda suke na biyu in tabbatar da ƙarya aka yi wa annabi na uku wanda kuma zai tabbatar shi kuma ya don haka ni daga bangare na ba zan kuma amsa ta tambaya wadda ga kasar inda aka kai kotu sai mun fara da shi tukun. Kabiru, assalamu alaikum waɗannan sauki da malam aka kunna kowa ya ji ya faɗi lambobi a cikin bukhari yana cewa abu ne mai wahala ni ba wahala an buɗe wajen babu inda ya zo a cikin bukhari kan cewa wannan mata ta zo don annabi sallallahu alaihi wasallama ta yi wasu farfasa hadisin da zo a cikin bukhari hadisin anas dan malik a dubu biyar da ɗari ɗaya da ashirin cewa anas dan malik yake yi wata mace ta zo don annabi sallallahu alaihi wasallam take cewa innani eh, alaka bi haja kana so ka aure sai yar anas dan malik take ganin taya mata za ta ce da ta zo ta samu namiji ta ce kana so ka aure ta take cewa wa sau'ata wa sau'ata anas dan malik sai ce hiya khairun minki ragi fi nabi sallallahu alaihi wasallam wannan mata ta fi alkhairi domin gashi har tana so annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta sannan ruwaya ta biyu wanda ike cewa wai wata mata ta zo wajen annabi sallallahu ta ce tana da buƙa tana sha'awar da ya ce da kike tsuya imamu muslim ya fitar da wannan hadisi a dubu biyu da ɗari uku da ashirin da hudu wanda kwata-kwata ba haka ne yake ba dukkanin malaman musulunci tun daga zamanin da aka yi na ruwaya har zuwa yau babu wanda ya ɗauko wannan hadisin ya fassara shi da irin fassara da malam da take hasali ma shi wannan hadisin yana da kyau mu ji menene mahaifin kai faɗa kan fassara shi wannan hadisi ga littafin da mahaifin kai rubuta Allah ya dukansa da gafara fassara na ashifa amma gudun lokaci ba zan karanto abin da yake ba amma akwai yayan ka shaƙiƙi uwa ɗaya uba ɗaya ya fassara wannan hadisi kuma za mu danna yanzu al'umma su ji menene ma'anar wannan hadisi ita wannan matar magana yake kan falala da daraja da tawadu na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mata ce mai matsala a kwakwalwa ta zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam yana cikin sahabbansa take cewa ya ma'aikin Allah ina da bukata annabi sai ya ga ya mutunta ta ya mutunta sahabbanta ita da kike zauna ki jira ni yaje ta zauna annabi ya bita da ya bita suka tattauna duk wannan lafazin ni a shirye nake na kawo akwai shi a cikin sahih ibn hibban akwai shi a cikin musnad na imam ahmad da ragowar littattafai masu yawa waɗanda suka kawo shi amma a kunna a ji menene ma'anar hadisi daga bakin yayinsa idan da ragowar mintuna kuma sai na ƙara an wato da Allah kare shi cewa wata baiwar Allah wata tana da ɗan wani motsi a hankalinta wata da cewa ita ce wato sai da suna ummu zufara wata ita ce ne wato da kuke cewa tsifa me yi wa sai da suna sabija me yi mata tsifa a lokacin da take zaune da ma'aikin Allah ita ce take zuwa ta mata tsifa a to ba su ƙara na dai gudun ambaci ya ga zan yi wannan gangancin ba an kuma ijtihadi ne kuka yi shi to ba shi na kun kun tanka lada daya lada biyu kun kun kun kun lada daya sai suka nema da tsira masha masha mai mata tsira mai tashi na sai جعله قال إليك حاجة صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ina kan ganin ka akwai wata bukata da na zo wajen Allah قال اجلسي يا امي فاجلسي اي طريق طريق المدينه التي اجلس اليك حتى اقضي حاجتك. فمن يريدكما تجد صلى الله عليه وسلم اهل كل ذي حق حقه كما جلبنا ابايا. a yau kun yi gwamnati ya sa anan to tana cikin hali na larura ta dan samu yar mutuwa a hankali da haka ta a majalisin tare da sauran sabon ba abu ne wanda zai zama da koshi ba da kowa kada ya zama tutun ya yi abin da zai tuka ransu sai ya kula da haƙƙin kowa ya kula da kuma wato mutunta kowa su ya kare nasu wato jami'un ita ma ya kare na jami'un sai ya ce mata to ki zai kira duk inda kike zo a hanyoyin madina ki zauna ki jira ina zuwa zan da saurari saboda abin da shi zai iya jura da gare ta ba kowa zai iya jura ba haka ya zafi ta gana daga shi sai ita kan a sami wani wanda zai ce ta yi maka wani abu ba daidai ba za ka su wani abu wanda ya sa da hankalin wani ko wani abu mai kama da shi ne iya jure kayan قال فجلس فجلس النبي صلى الله عليه وسلم إليها حتى فرغت من حاجتها. تدري قوى تذهب إلا تجوزك تذولا ما يجب ألا كبير تكامل تذولا يجي يذولا أكن تذولا يذولا يجي كلم بقاسة بقاسة بقاسة بقاسة بقاسة وعن عاش رضي الله عنه أبو رسول رضي الله عنه الله قال إتاد ريشي sun goma da sun shiga wannan hadisi kamar da kudu fassararsa daga bakin shaƙiƙin malam jabbar malam musan kafiruni shine sahihi ya fassara ingantacciya duk malaman da suka rubutu a tarihin musulunci suna ka wannan hadisi a babi da yake nuni na tawali'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-imam al-qadi a wannan littafi da malin shek na kai kamar ya fassara a wannan babi ya kayi shi al'imam muslim shi ma a wannan babi na tawali'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kayi shi al'imam ibn hibban a wannan babi ya kayi shi a cikin sahihin littafinsa malam abdul jabbar yana cewa matar ta je wai annabi sallallahu alaihi wasallam ta ya bi ta ya biya mata bukata ta ɗa namiji da mace kana komawa cikin sahihin ibn hibban hadisi na mana abdul-jabbar a bashi minti goma sa na biyu ko? a minti biyar shi ne tun farko shekwa da jami'ai magana ta gaskiya a wannan tsari yadda aka tsara ba a biyo hanyar da zan ba da amsa ba tambaya za a yi yin takaice amma amsa tana bukatar ake full stop a kwamishina na addinai muhazarar farko a zaman farko kafin sharuɗan da za a yi zaman nan wajen da an canja su an canja su gaba ɗaya na zo da sabon tsari wanda ba shi aka tsara ba gaskiyar magana a bayan yanzu duk wata magana da za ta zama bayan an fitar da abin da aka yi yanzu kuma zo a tsara wani abu daban waje ga wannan gaskiya ba zan kuma amsa wata tambaya ba daga wannan in dai zama da Allah ne abin da na ɗan nan ba an ba ake gudun akwai ko ba a san a jita ba a gida ba a tsara da su duk sun yi ranjin komai yanzu kawai a zo da a zauna da ni a ce minti goma zan warware karatun awa uku kuma a rana ɗaya a yi a gama wannan zama a gaskiya ba adalci ko kaɗan a wannan zama hanya adalci a koma kasar ɗin da aka kai wa kotu kasar ɗin da aka kai wa gwamna kasar ɗin da aka ɓata ni da shi a gari a tattauna sannan zuwa ta wani ta biyu fassara ne a shafa ba ta shafi wata ta rubuta ta da haka alkomomi in faɗi da bilaina ni nan magana ni ya kamata in faɗi da bilaina to haka ba zan kuma amsa wata tambaya ba ba cikin abin da aka kai wa gwamna ya fito ya faɗa wa duniya ba magana ta gaskiya sannan mai girma mataimakin kwamishinan 'yan sanda kafin ka fita wanci ɗaya da allah ina son in ce ma game da maganar da kai ta rikodin idan ah, ya zama jan ban san za ka wannan jawabi shi ne na ɗaya minti ɗaya da shi idan ya zama ba a yadda a ɗauka ba sai dai iya wannan kyabaru da musan ko na suwaye ba in an gama kuma ba musan me zai fita ba su kaɗai aka da su ɗauka mu ba mu da hakkin ba ɗauka to a gaskiya ba zan yi ci amana ba na danna na ɗauka dan an hana press na wasu shi nan duk da kyamarun nan ba ko kai ta kuma kyamara za a iya sa ta za a iya hana ta abin da aka dama shi zai fita don haka in an ce a zaman nan dole ba a yadda ya zama ina da rekod na zaman ba to zan haƙura yanzu goge abin da na sauka kuma daga yanzu wani hukuncin duk da ake ganin ya dace kawai a ji amma ba zan kuma amsa wata tambaya wa jaga abin da aka kai kotu aka kai wa gwamna aka ɓata ni a gari yanzu kuma a zo wata magana da zan an gama tsara ta an yi da ba yadda za ta warwar aminci goma minti talatin ma ba zai yi ba kuma a ce a haka alƙawo fi jalli maktuban wa kana lahu iyaka iyaka an tabtalla bil ma'i ba zan iya a daure ka daure rubutun malam a je ba ka bar bali a ce karka jiki a ya kamata a tawo kan maganganun da aka gamsu da su aka kai gwamna aka kai kotu aka bata suna da su one by one in mun gama a dawo gobe da annabi bai wuce haka ba mu wata muna yi ga nan da na to da su duk abin da na to da shi akwai ana duk abin nan tara na fitar da su in su ne ake san nuna a tambaye ni ina yake nuna saboda an fitar min da wannan na sani na tsara kuma nuna kawai guri zan ba da cin jabbaki ko su su ja in an yammace ni na ja fasta da suke ba daidai ba su yi malaman da suke tara ta mutabaya din na shirya wannan kan maganganun da aka fitar aka kai wa gwamna aka kai wa sarki aka kai kotu aka sa a talabijin aka tunzura jama'a gari su kaɗai za a fara tauna sannan a tauna wata in ba haka ba ba zan kuma amsa su tambaya ba ba a dace assalamu alaikum za a mai da abin magana zuwa gare shi amma in sun yi wannan minti da din saboda waɗannan maganganu da malam jabari ya yi idan mai girma kwamishina yana da wata magana da zai ko ni tsokaci za a ba shi dama ya yi amma abinda shi ke akwai shi ne ainihi abinda ike a fahimci ga kowa shi ne maganganu da malamai da sauran al'ummar musulmi suka ɗauka na batanci ga manzon Allah sallallahu da malam jabbar yake yi shi ne aka zo za a tattauna a kansu ba su taƙaita a kan kawai abin da aka kai wa gwamna da cewa aka yi duk maganganun da ake yi na fatanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai cewa ake iya abin da aka gabatar mu mai girma gwamna ba so don haka ina ganin waɗannan abubuwa ya kamata kada mu tsaya muna ta abin kauce-kauce ya kamata mu fuskanci wannan tambaya ce wacce take straightforward kai tsaye ga yadda nassin hadisi ya fi mana jabba ko ba haka ba ga yadda ta fassara a ina yaya za a yi a fahimci wannan fassara taka cewa su yi iya fassara ce kuma wannan fassara taka ta kai ga cin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma malamai masana ga yadda suka fassara don kiyaye mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai kai tsaye ni ganin wato misali babu wani abu a cikin wannan ba assalamu alaikum da zo a jawabai na kamar yadda ake ganin waɗannan tambayi su ne waɗanda kuke masa da kan sai faɗa cewa ta zo ta ne wa annabi kwarkwasa kowa ya ji ta ce tana sha'awar annabi kowa ya ji annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ta je ta jira shi kuma ya bi ta inda ta ya je mata bukata ta ɗana miji da shi kuma ya faɗi lambobi a cikin musulun ya faɗi lambobi a bukari an ce ya buɗo kuma bai buɗo ba an ce ya nuna wajen kuma bai nuna wajen ba ni kuma ga abin da nake faɗa cewa wannan matar annabi sallallahu alaihi wasallama tattaunawa suka yi gashi wannan hadisi a cikin sahihin ibn hibban kowa ya ɗauka suna nan da yawa imam ahmad ya rawaito ibn hibban ya fitar da littafai sun fi goma gasa sa ƙasa amma na ɗauki guda ɗaya nan ba na dubu hudu da ɗari biyar da ashirin da bakwai cikin sa ibn hibban gashi fa khala ma'aha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yunajiha annabi sallallahu alaihi sallam yake kwanta da ita yana tattaunawa da ita hatta qadat hadatha min an-nabiyyi sallallahu alaihi sallam. hatta gama gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam bukatunta sannan kuma tashi ta tafi sannan ruwayoyin da suka zo kai tsaye sun faɗi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin sahabbansa kuma ita ta je ta gashi kuma ta je ta zauna kai amma gashi duniya ta ce cewa malam jabbar da iya nuna abubuwan da ya ambata ba wanda suke fatan ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam abu na biyu yana ta lalata cewa waɗannan sautukan ba su ne waɗanda aka tattara ba a mintuna nan ba shi amsa wannan sautin duk duniya ta shaida kan cewa shi ne sautukan da aka tattara su guda tara aka je aka saiwa mai girma gwamna aka sai wajen jami'an tsaro duk duniya kuma za ta shaida a nasa ko da bayan wannan tattaunawa babu wani abu guda ɗaya da muka fita daga shi cikin waɗannan abubuwa guda tara dukkaninsu suna ciki kuma a kansu muka zo mu tattauna a kansu muka zo mu tabbatar da duniya da al'umma sai cewa babu abu guda ɗaya da malam dubbar ya faɗa cikinsu wanda ya tabbata duk zan zantukansa ne shi ya ƙage su shi ya faɗe su shi ya fassara shi haka dukkanin fassarar da isa ɓanin fassarar da malamai suka yi sai hasali ma wasu abubuwan da yake faɗa babu su a cikin ruwayoyi yanzu ga shi yana zaune ya ce bukari da musulun sun rawaito wannan hadisi na na tsammani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta je ta jira shi kuma annabi ya bi ta yanzu a littattafan da ya zo da shi ya buɗe bukari ya nuna wannan hadisun kaf cikin bukari babu wannan hadisun muslim ya rawaito shi hadisun da bukari ya rawaito hadisi ne wanda yake na namba 5,120 shi ne anas da malik yake ba da labari kan wata mata ta zo ta da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta da an ta faɗo wannan maganganun ta faɗa amma wancan hadisin babu shi a cikin bukari kamar yadda ka faɗa sannan ba ya zuba waɗannan abubuwan kai kake faɗa kake nanarta wa al'umma kan cewa a shirya kake kowane ne ya zo ya same ka ko daga bacci ka tashi a shirya kake akan abubuwan da kake faɗa za ka ba da amsa a kai amma ga shi karatuttukan ka ne zantukan ka ne maganganun ka ne an danna kuma ka ce ba haka ba an kunna ka ce ba za ka ba da amsa ba wannan na ga kuskure ne dukkanin al'umma da ɗalibanka da dukkanin waɗanda suke sauraron mu so suke su gaskiya su suke su gaskiya idan waɗannan abubuwa ba haka ba ne ba sai biyu ko dai ka tuba ka koma zuwa ga hanya madaidaiciya ko kuma ne abin da ka faɗa da bakin ka yanzu aka danna cewa da ba waɗannan maganganun da yanzu kana ko-ko-ko, a da haka ina amfani da mintuna na cewa ne ya zaɓi ɗaya daga ciki ni a mintuna na shi ya faɗa da bakin ka ba hukunci yake masa ba waɗannan abubuwa tun da babu su kai ka faɗa da bakinka ya kamata kuma ta ɗauki mataki a tun da gashi an zo an ba ka mintuna goma an ƙara ma minti biyar amma ka kasa nuna ba kaga wanda yake tabbatar da cewa zan cikin kare sai ta kirkire su sai ta kage su babu su a cikin wani littafin namu domin ga littafin da a zaune a zube duk gasu nan ka zo da su amma ka kasa buɗe ko da guda ɗaya a ciki balle ka nuna mana inda waɗannan miyagun cika suka zo balle kuma aka jingina su zuwa ga haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum ah, mun zo ƙarshen wannan gaba kuma kamar yadda na faɗa kafin mu je gaba ta gaba domin an ba malam daddaba minti biyar ɗinsa ya cinye muka mai da abin magana zuwa wajen malam kabiru shi ma ya cinye mintunansa biyar kuma dukkaninmu mun ji irin jawaban da kowannensu ya gabatar kamar yadda na faɗa saboda waɗansu maganganu da malam da jabbar ya yi za mu watakila mai girma kwamishina yana da wani tsokaci in kuma babu sai mu ci gaba kamar yadda muka faɗa malamai ne suka kawo ƙorafi ƙorafin nan a kafet suka kawo shi suka kawo shi muka nika mai girma gamna aka tara su aka yi zama da gamna gamna ya ce ba zai karɓi ƙorafi da baki ba suka koma suka je suka tattaro suka rubutu suka kawo to don a fashe haso ga mutane a daina an yi ba a yi ba kamata yi mutum abin da suka kawo gwamnan nan kowane don saboda a nan kowa zai ji da adalci ko babu abin nan da suke gabatarwa an sa shi ko ba a sa za mu dawo ga shi abu nan ina kalmar da kuka gabatar wajen mai girma gwamna ta su gaba ɗaya mu ji don al'umma su ji abin nan da kuka faɗa yana ciki sannan kuma wanda za ku faɗa nan gaba yana ciki in babu ba shakka don a yi masa adalci za a saurare shi ina neman alfarmar kwamishina ya ba da wanda aka ba gwamnati kare zaune muka zo da shi kuma ko da ta aiba

Thank you.

ne bayan za shi ne ta daga farko zuwa Karshe ta zau kunna shi yau da amana ta rashin yabo wanda wani aiki ne wanda ga Shiva Karanaya Analogy. What career हम कौन सा बात कर रहे हैं

والصلاة والسلام على الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين haɗakar malaman jihar Kano daga fahimta daban-daban wanda suka haɗa da ɗarikar Tijjaniya da ɗarikar Kadiriya da Izala da sauran ƙungiyoyin addinin musulunci da ke jihar Kano muna gabatar da kokenmu gwamnatin jihar kano da masarautunmu mai martaba sarkin kano da mai martaba sarkin bacci da mai martaba sarkin rano da mai martaba sarkin gaya da mai martaba sarkin karaye da jami'an tsaro waɗanda suka hada da 'yan sanda jami'an tsaro na farin kaya dss da sojoji da civil defense da duka masu ruwa da tsaki akan harkar tsaro muke gabatar da wannan koke zuwa gare ku game da jawabai da abdujabban shek nasiru kabara yake gabatarwa a wajen karatuttukansa waɗanda suke kumshi da cin zarafi da cin mutunci da suka ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da iyalansa da sahabbansa da sunan karatu wanda ci gaba da gabatar da waɗannan karatuttuka da jawabai waɗanda ake murguɗe-murguɗen karatu hanya ce ta haifar da rashin zaman lafiya a jihar Kano kuma hanya ce wacce za ta koyar da dambun matasa waɗansu sabbin ra'ayoyi da sabbin aƙidu wanda za su iya zama fitina nan gaba bisa haka muke kira ga gwamnati da ta saurari waɗannan jawabai cikin nutsuwa da idon basira domin ta fahimce su kuma ta lalubo hanya mafi inganci wanda za a maganta waɗannan matsaloli tun kafin abuwar fitina ice tinya daga danye ake tankwasa shi wanda idan fitina ta faru a jihar kano to babu shakka za ta yi na so ne zuwa jihohin arewa har in zuwa ƙasa ga baki daya sau da haka muna ƙara kira ga gwamnati da ta saurara da kuma ci domin ɗaukar matakin da ya dace domin wanzar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan jihar albarka farko za mu fara gabatar muku daga cikin irin karatuttuka da jawabai waɗanda muka ambace su na cin mutunci da cin zarafi ga manzo sallallahu alaihi wasallama ga na farko inda ya amfani da miyagun lafuzza ya jingina ga janibin ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam mu'amala ta rashin yabo kan ma'aiki da iyali mu'amala ta banga da ka rasa tsakanin ma'aiki da ke ruwa ya kama kama a cikin iyalin ba yi da tsarin na ta kwanciya kamar da musulmi a garki ya kamata ba yi da tsarin ko hakkin cewa bai da hakkin adalci bai da kula da amana zuba ya tare a jikin waje na ta wata ta tura wata ashar yana kaya ta yana an da shi wani arni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kun ji abin da ya faɗa akan maki sa alaihi wasallam kiyaye imani abu na gaba ku ji yanda ya ba da labari nan kasiyar sai na umar da ma'aiki sarrafa ba a ina ya samo irin da fasa inda ya jingina ma'aiki sarrafa ba haka maganganu masu nauyi na rashin mutunci da rashin girmamawa karar da tsarar su wani da bari kaji don haka kuma wasu ya faru hannu ya gano cewa rushe shari'a ne abinda da ke zai aikata saba wa sabanin shari'a ne ya ce ba za a yi ba kuma ta hannu karfa nan yau ta hannu sai ya rufe ba wa hannu rasu ya ba wa hannu untuk mencegah dan untuk membanggakan lah. Untuk pengkoluan mereka Semangat Maka cincu Terut pada Ni angka di berjaga pun Di tena ini Aisyah di terang Terutama Terutama Terutama Terutama Terutama da shi wani haifar wanda bai da waye kuma ga a baya tsoron hakan abu na gaba kayan saurara mamaci yadda ya jingina wa maki sallallahu ta'ala alaihi wasallam wato al'asha wannan ne ka ga wato ainihin wani mummunan hali da mummunan ɗabi'a abun kunya ga ɗan adam amma ya rufe idansa ya jingina wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wannan mummunan lafazi wanda ba za ku ji a baki na ba faɗi da bakin ka da jabba yanzu wannan akidu ya yi shafi ya yi kwaci ya kashe mata don ya kwanta da mijinta mun shiga da shi tsararar gwiwa tana gugar cewa. ya yi da layi wannan abun su ku addinin ku aka yake المسجد هذا الذي

amma da ɗauki na ta mishi a kwanan ba a kan yiwuwa da su tsaro sai ya ba shi kuyaji kawai a bada ya kwashe ya ba shi kawai ya ma ji mana da zuwa da ka abu ya ya kuma mata auren dole sun fita aure shi goyon tana kan tare kina da ɗauki to ɗan su ki a kusa da shi kin zama wasa ga ɗinki ga ka da da ta mai fita da ta mai fita abu na gaba cikin karar da kan da yake gudanarwa na bata shi kalmar biyan bukata ga mace a biya mata bukatar ta lafazi ne mummuna alfasha ce wanda ya gina wa ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallama ko biyo mu kuce kawai a wuce aka daura auren annabi na farko da ce da jana wani jana da shi a kuke aka daura annabi auren da la shi na wakilan sanna amarya na waliyyar amarya a kuke kuwa aka daura auren da na kaji da ne a wurin da aka tura shi a buge sun ga ba magana bai tsatsan sarkar nasaba to magana ka dawo aikin nila shi ne jawon sallah ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka tsare imani abu na gaba wanda wannan zindikin malami ya faɗa shine inda ya jingina wato rauni da wasu kalmomi wanda ba su cancanta a doshi ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallama da su ba amma haka ya siffanta shi kalmomi na kaskanci kalmomi na walakanci kalmomi na razani ka fita bakin ka abin da ka faɗa a zikin ba kun ga shin abin da ana yi wa ma'aiki a kun ga shin ta fi kun ta ke da alfarma ta kan ta mutuncin ma'aiki an da su da wa'an nan da ko zai kora mu ba shi aljanna ko zai kora mu mutum ya kuya kuma bayan mijin babu sai na dirki shi ko da kwanya kanka kwanya kanka sai kuna sai ya farba sai ya kayan da ta sauka wani wata kanka sai yana ke kananan ya suna nuna annabi mun kuma su ba ciwo yau wa'ayi a kai da yin da da shi da wasu mutane da aka kankashe da shi da mutanen marka da su yi riga a mutanen madina kuma ta sanar da a ba musu ba wanda kuma cewa ya je sa ko sai ya kuma ba wajen a kai kashe su da aka gama kashe ya ce kai ba musu ba yana yana da mutum ba yana buhari da mutum kan makaicin allah ana kake su kuwa irin wannan nasari wanda zama sakamakon shi ga kuma wata ruwa da ta kawo a kasan wannan daga kuma suka ci to yanzu kun ga wannan ya ga ku abokin da ga shi kuma za ku ji kuma da kuma shi ma kuma ku ji kuma irin wannan kokarin bai da annabi san bai mata maza sun ku tutu shi ma za ku zuba shi la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim kuji fa kaji a cikin da littafin me yake kaji a cikin buhari yake a ina ka samu shi karatu ne kirkirarre na tambara domin hallakar da matasa Allah ka bari imanin mu da mutuncin mu Allah ka samu gaba da duniya lafiya abu na gaba wanda wato za ka yi mamaki a ce mutum ya zauna ya shirya wa ma'aiki sa da sulma ya ce wai ma'aiki ya tura kaza da kaza a yi kaza kuma da sunan karatu ban sauraro ku biyo mu ku ji yadda yake karanta wannan al'amarin karara ba kunya ba tsoron Allah da kashe wata jabbar Ka kuma ta ko ta kika da zai bayanin ta majalisi na hudu a na tamanin da hudu wai ma ga kai malam sun fi kaune Allah ta sallallahu alaihi wasallam yursilu ummahu litanzura ila cin nisa ga wani karatu da nake son da rubuto muku da shi hanya ta ta tabbatar ku da duk mai son ya gaskiya a ciki ya koma maraju waye koya wa anas wannan karerai mukiyar bin shuwa ku koma darasi na tamanin da hudu jawabul fara ba ga a wannan darasi ne muku karatu na mutum muku da wani hadisi kazani da anas yake cewa manzala da salatu wasu mai yana aikin koran ta je gano masa al'auran mata ila da hadisi ne duk sha uku da dari hudu da ishirin da hudu cikin ba. hakimun juz'i na biyu shafi da sittin da shi cikin mustajab yake sahihun ala sharɗi muslim wa fuka wuzaki hadisi ne ke sun sahihin sharɗi muslim sabi ce sahi na magani masu sauraron mu ga wani ƙarin jawabai da wani sharhi da yi wa wani hadisi inda a ciki ya murgude shi ya tasgada shi ya fito da mugun nufinsa a cikin inda ya jingina wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato mummunan zargi da mummunan aiki kuma ya haɗe da sahabbansa a cikin mummunan aikin ya haɗe da iyalinsa a cikin wannan aiki ya suranta su a wata mummunar kama wa iyalin billahi bari su kuji daga bakin sa kuma ya haɗa sufa daga cikin Allah sufa ba ba da suna da lanar shan bakiyan sai annabi ya wajen talibin rajuli bin rajulini bin rajuli wa rajulini ya ce kowa ɗauki ɗaya a cikin yanka za ku zuba ke ke ba shi abinci wanda ɗau mutum dai wani mutum biyu hatta ba ki tuhani ta hamsatin sai da na rabuni ne na ɗayan mutum biyar da ba su samu ita yau su ba shi ya fatke nan faɗa da rasu da kaza ta zama in ku ya ce ta gode na ragowar biyar ku biyo ni ban suna ba a wuyi da bai da aiki Sai wannan can gida tun da nan ya fito dan na tashi shirin ba za a ce ba shi ba da za ta ce ba shi sai na ita aisha ya kwaso ina za ta da wannan ta su bayar ta ce ta na aisha a kai na aisha ta ta shi na aisha ta ciyar da mu maja'at da shisha sai ta kawo da shisha ba akan na suka ce sun ma ta bai haisa sallar ta ta zo musu kuma da daga shi ba akan na aka zuba aka ci daga shi sun ma ka da ce ya aisha tu iskina an canko shi ya aisha kawo ruwa ita aisha ke zariya Tunda da zai kuma kalli yaushe ake wannan magana aisha ce ki kawo hukunci aisha kanta na zaune a dakin ta ina ya magana tarbiyya a dai ka'ida zai zama kafin ayatul hijabi ne ko zai zama ne kafin ayatul hijabi ko ba kuma ta ba zai zama kafin ayatul hijabi ne ayatul hijabi shi ta zama ta zo kafin da sabanin mafi nisan wa'adinta shekara ta biyar kenan idan tana da shekaru da yawa lokacin nan ma ana ce a lokacin a bayan ta tafi shekarar ta sauka shekara sha biyar ya ci cikin tarbiyyar cikin kanta kawo kaza kawo kaza sai da fita tana shiga tana shiga tana shiga kowa likai a ce tana wa matar da haka za a samu da cikin zuwa fada ya bukata ka kai ɗaki ce ta dariya cikin su kawo kaza ta kawo ta shiga ta fita tana kasau. Kuta ba a nan da jimace ce tana gaba. ai a cikin na kawo abin sha ba ja'a bi ustin basharin na ta kawo masaki kowa ya kama kat kat kat kat kat mutu da shi shi da kashi ga kuma ruwan a masaki an yi kat wanda da a cikin kadayin sa irin bihi da wa basharin na sannan kuma ga kawo ɗan ƙananan bam na nono ga da shi ga da shi ga ruwa a masakai ga nono sai ne idan na ba da dukkan yin abu da yake tsarin abu suna kama da juna bayan ci da kushi zai ne jama'a in ta nake bayan ci da kushi zai sha'awa ko a can ce mun ma ba ka ce ba sai an daba ya ci ya yi zan nan aika za aika to nan ma an daba an ta sha to amma ne biyu ma in shi to in to in shi to da mutane to da masjid wanda zai ke so a cikin kwana tare da aisha cikin wanda kuma yake kuma wani zai da tafi ni ne zan kwanta da mafi tsarkin wuri a duniya mafi tsarkin daki wanda allah ya tare da don koyar da tarbiyya a tattara abin da ko a baya ki ba a yi don a tsarin aiki yana shigar da kanta ɗakin wanda ya fi mafi kuruciyar a matarsa yana ci da su ya sha da su sai ko shi tsanan ya ba su damar kwana tare da ita. da duk wani zan shi ce suka ce za da duk a ah, ya rasulullahi ba za mu yi ba ku ku kai da aida daki mun za mu da mu kwanta sun ba su izini tare da shi a ciki to a tana da da za tafi ko za ta bar masu ta bar musu ta ne ta bar masu ta bar shi ne mafi ko fita ce ta bar musu su su kwana ita ta tafi wani gun bai fi ba to ce da ita a ciki da su mun ga dadi za a yi a tunan da ne hikimar ku kwanu kuɗa su ne hikimar la haula wala quwwata illa billah Allah ka tsare mu da tabewa da rashin arziki yanzu za ku saurari jawabi daga mai girma Sheikh Abdul Wahab Abdullah Imam Ahlus Sunna wal Jamaa ku ji jama'a a matsayinmu na gwamnati wanda muke nema mai adalci muka ce a sa a ji yanzu dai an ji waɗanda ɗin da aka gabatar da gwamnati an yi magana akan guda biyu a cikinsu yanzu za mu ci gaba kamar yadda muka faɗa shugaban zaman nan shine profesa eh, salisu shehu zaɓaɓɓe ne ƙwararre ne a ɓangaren biyu na turanci da na larabci kuma shi ne yake kula da sashi guda a jami'ar mu ta bayero darakta ne mai kula da harkar irin wannan dialogue tsakanin musulmi da wanda ba ba musulmi ya kware don haka gwamnati ta ga ya dace a ɗauko shi aka ɗauko shi kuma an ce shi yake da ragama gaba ɗaya dole ne mu saurare shi abinda ya dama haka za a sha kamar a kotu ne nan ina magana ne ba ni da hurumin yin wannan magana amma dai tun da gwamnati ce ta hada abin nan muna son shi mana da da jabbar saboda kalmar da yake cewa babu adalci babu adalci sai mu ji abin ya cire mu mu ko mun zo mu masa adalci kamar yadda ya nemi kuma wallahi wallahi wallahi mai girma gauna ya ta maganar nan cewa a bashi kariya kuma a bashi dama ya kare kansa don haka eh, a ragowar jawabai da za a yi shi shugaban zama shi yake da iko bisa naɗin da gwamnati ta yi masa shi zai yanke hukunci kuma ya tafi bisa adalci don haka ba za mu dinga magana ba yanzu an ji muna fata shi mana abdul jabbar ya ji malaman nan za su gabatar da abubuwa wanda suka gabatar mana a tattauna mu rufe a yi addu'a eh, kamar yadda jami'an tsaro suka ce za a raka mana abdul jabbar zuwa gida shirfi ne kamar yadda gwamna ya shi ke nan kuma a ci gaba alhamdulillah mai girma shugaban taro mun dawo gare ka ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa muna godiya ga mai girma shugaban harkokin addinin musulunci da ya mai da mu kan kasa nan cewa a sa aji saboda mana abin jabbar yana ta inkarin cewa abubuwan da aka gabatar na tambayoyi ba sa cikin abubuwan da aka gabatar ma gwamnati amma yanzu an sa kasar nan kowa ya ji ya ji cewa abubuwan da aka gabatar suna cikin koken da aka gabatar ma gwamnati kowa ya ji don haka wannan uzuri da malam jaba yake gabatarwa cewa shi ba zai ba da amsa ba sai a kan abubuwan da aka gabatar ma gwamnati wanda a kai aka bata masa suna to ni ina ganin yana kauce wa ba da amsoshin tambayoyin da aka ba shi ne abu na biyu ba dole ne abin bukata shine tambayoyin da ake bijirar masa suna cikin nan abubuwa aka gabatar gwamnati ko ba sa ciki yanzu mun ji suna ciki ba dole ne wai sai an biyo su a jerin yadda suke a kasar ɗin ba almuhim ne suna ciki ko ba ciki kuma an tabbatar suna ciki ta haka mun wuce wurin za mu yi gaba waɗancan abubuwa guda biyu da jabar ya yi ta magana cewa shi kaza bai ba da amsa a kansu ba za mu ci gaba kuma a matsayina na shugaba an ba ni dama zan iya yin tsokaci idan na yi tsokaci in tsokaci na ba akan ilimi ba ne za a iya ganewa kuma za a iya nema yin tsokaci akan badan abin da na faɗa wannan hadisi da aka karanta na ƙarshe da ya zo da kalmar haja wadda malam jabbar ya fassara da cewa bukata ta ɗa namiji ga ya mace aka biya mata ni a ganina a fahimta ta wannan kalma ta ba kawai tana haja ba ta nufin wai bukata ta ɗa namiji ga mace hasali ma duk nasosi na musulunci kalmar haja ta fi zuwa a kan ma'anar bukatu na wato yau da kullun na bukatar ko ma'isha ko wata bukata dai amma ba ta sha'awa ba in ana so a kare mutuncin manzon Allah sallallahu abin da ya fi cancanta shine a koma ga fassara wacce take salimiya fassara mai tsata a jingina ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana in ma kalmar tana daukar ma'ana biyu ko haka ba ai sai a koma kan kyakkyawar ma'ana a jingina ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a koma kan mummunar ma'ana ba kuma nasosi sun zo da kalmar nan ta haja ba a matsayin bukata ta wato ainihin misali sha'awa ta ɗan adam daga ɗa namiji ga mace ba musamman ma sun zo a kan siga ta biyan bukatu na yau da gobe ba na sha'awa ba biyan bukatu na yau da gobe a gabatar ga shugaba abligu hajata man la yastadiqu iblaga hajatihi faman ablaga sultanan hajata man la yastadiqu iblaga hajatihi sabbata Allahu qadamaihi ala sirati yawm al me yasa ba za a koma kan wannan fassarar ba sai a koma kan fassarar cewa sha'awa ce ta da namiji ga ya mace nassi na qur'ani da nassi na hadisi in suna magana akan sha'awa sun fi kawo kalmar sha'awa ba kalmar hajar ba innakum lata'tuna ar-rijala shahwatan min dunin nisa ba hajatan min dunin nisa ba annabi ce wa fi but'i ahadukum sadaqa yace ayati ahaduna shahawatahu ba sha ba hajatahu ba ayati ahaduna shahawatahu ko haka ba wa yakunu lahu fiha ajrun me yasa ba za a koma kan fassara salimiya da ita ce za ta kukutar da mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wannan ne ta tsokaci na kenan a matsayina na shugaban zama wallahu ta'ala alam

assalamu alaikum malam abdul jabbar mun shimfiɗa wato misali ka'idoji kuma mun yadda za mu tafi akan ka'idojin nan daga cikin ka'idojin nan shi ne ba wanda zai yi magana in ba an ba shi izini ba ba wata magana ta rashin ba ina zuwa ina zuwa ina zuwa waɗannan tambayoyi da ake gabatarwa tambayoyi ne kai tsaye ga hadisi ga yadda nassin hadisi yake ga fassara hadisi yadda ka yi a ina ka samu wannan fassara shin a wata magabata akwai wanda ya yi wannan fassara irin taka ai ba wani abu ne wanda ke sai an je an yi tasha ta ne ta ne, an yi ta wato yawo kafin a zo a tsaya akan bayani ba wannan magana ce kai tsaye an yi magana ka abubo littafi a karanta an baka dama ba ka buɗo littafi ka karanta ba ka ce su a minti goma su ma sun buɗo tafai wajen guda biyar littattafai ne suka buɗo ko ba haka ba ga wanda suke taimako suna zuwa ga wanda suke taimakon ka nan suna zaune a jikinka in ka ce ku ɗauko mu littafi kaza ku buɗe mu shafi kaza na sa alama za su ɗauko maka sun yi haka mun gani ko ba haka ba ne sun buɗe littattafai abu ne kai tsaye za ka iya ɗauko littafin nan amma sai ka yi ta cewa ka kai baka da lokacin da za ka buɗe littafi eh? to gaba ta gaba za mu kira mai tambaya ta gaba ya gabatar da kansa kuma ya gabatar da tambayar da zai gabatar wa malam da jabbar Nini? assalamu alaikum suna na kabir bashir abdulhamid abu maisa tambaya ta ta uku shi ma dai a cikin wannan kiris da aka danna kowa ya ji mala abdul jabbar ka ce un musulai kawaliyar manzan allah sallallahu alaihi wasallam a cewar yazu billah sannan kuma ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana tura ta ta dubo masa al'auran mata kuma ka ambata cewa abu na uku kawancin ma mummuna ba ma wai abin da ya shafi aure ba a'a ba batun aure ba ne ba haka faɗa waɗannan abubuwa guda uku ka danyo kamar yadda za a kunna kowa ya ji ka faɗi littattafai da shafuka da lambobin hadisi wanda a nan za a sami wannan maganar za mu kunna al'umma su ji sannan kuma sai mu dada waɗannan tambayoyi domin ka ɗauko waɗannan littattafai na ɗaya ka nuna mana inda annabi sallallahu alaihi wasallama aka ce yana da kawaliya kuma ita ce ummu sulaim na biyu ka nuna mana inda annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika a je a duwo masa al'aura abu na uku muna so ka tabbatar mana da a cikin hadisin menene al'aurar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a je a duba masa a da haka za mu so mai ofesin ya kunna kuma ta ko kika da na hudu a na tamanin da hudu ma ma'anar sun kan ne annabi sallallahu alaihi wasallam yursilu ummahu ila awratin nisa ga wani karatu da nake zan da kuto muku da shi hanya ta ta tabbatar da duk mai son ya gaskiya a ciki ya koma maraji wa ya koya wa anas wannan ƙarairayi musirar din Shofar. ku koma darasi na tamanin da hudu jawabul fara kwaga a wannan darasi ne muku karatu na fito muku da wani hadisi ƙazari da anas yake cewa manzala bi salatu wasalam yana aikin uwarsa ta je gano masa al'auran mata bilafarsu da hadisi na dubu sha uku da ɗari hudu da ishirin da hudu cikin musnad ahmad hakimin jirgi na biyu sha biyu da sittin da shida cikin mustadrak yake sahihun ala sharɗi muslim wa fuka zabi shi hadisi ne bisan shari'i bisa sharɗi muslim zabi ce na magani aka ba abin haka yanzu ya ce ta wani sirri da ce ta faɗa kuwa to amma sun kawo wani shawarar da suke nuna ka gano da kanka wani iri na riwayoyin ana suna nan التي تشخصها بالجمعة التي ذكرها ما بين النبي وبين أم أم سليم لأن يعني أنا بدل آه. النبي يأتيش أم سليم تأتي بيجاء مثلا تو مكان تأيرين رواية أنا بنجر الحكاية الحكاية المشينة wanda yake nasarta alaƙar a da aka kawo tsakanin mahaifinsa da ma'aikin Allah alaihi salatu wa alaihi taslim wata ya fi ba a zuha zan kawo su da daraja Allah zakaru fi ba da ruwaci Allah annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana yursil ummu litashi fa lahu an sabaya ba abin nisa abinda ana ce a ruwan da suke nuna sawa'un shi ya faɗa sawa'un kaja masa akai rijalu sahihi ne dai suna cikin kuma da tafanmu cewa a tura shi kuma suna cikin su shi ne ita kamar ya ce ta Allah shi ne iya abin da ruwan suke nuna kawancin kuma ba ma ne mai kyau mai tsafta ba shi ne zan aure ta ina son ta a'a maganganu marasa daɗi aka fi da wato wannan sauti kamar da aka ji murya ce ta malam jabbar wanda ce ummu sulaim kawaliyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce wal iyad billah yanzu za mu ba malam jabbar minti goma ya ba da amsa akan waɗannan tambayoyi a minti goma ne a sabuwar magana ce eh sabo tambaya ce wato magana ce gaskiya yadda na faɗa ina nan a kan ƙadamina. inda annabi ya dame mu ya kamata fa a sani kes ɗin maganganun nan da ake son ai da dabaru a duke kashi a cito ba fa kes ne daga kai na ya faru ba a duniya fa ake ciki girma yake ridda ce take tabaruwa fahimta duk maganganun nan suna nan kilif-kilif ina da shi da ake ta challenge na ma'aiki ta kai ga musulmi na fita a fakan na hakika al'amarin nan da yake faruwa yan ɗauka ake kamar rigima ce tsakanin ni da waɗannan bayan Allah magana rigima ce tsakanin musulunci da sifa amma da manzan Allah da ƙalubalen da yake cikin littafin hadisi yau jawaban nan in tsakani da Allah so ake yi in ba da amsa ga littafan nan na da su littafi kusan 500 minti goma minti goma ya za iya magana kawai kukunta ne na yi laifi wallahi na yi laifi amma in dai so ake warware a dan matsala ɗaya ɗaya a tauna wallahi tallahi billahi duk kalmomin nan da suke faɗa kawo ta sai na kawo da tafi ta muni a riwayoyi sahihai wallahi azim mafi muni kuma ne a ƙarshe za ka ga an fito da abin ƙarya ne yanzu nan da sun kwantar da hankalinsu mun dubi girman ma'aiki an ɗauko ta inda aka faru misali kalbar rambar mabama guje da aka ce an mai da ma'aiki ga hadisin nan ta nan na ɗauko don abin nan ɗauka ya biyu uku za mu ta hutun da su suka fitar da abin nan in an gama lokaci ya isa shi kenan ban kuma ci minti goma goma ba ne gaskiya na rubutu ina neman bayanan nan ba abin da aka sanar da ni yanzu na zo a can abin da aka sanar a ta farko mun tarar da duk saɓaninsu a yanzu da an gaya minti goma goma za a yi kuma ga matsalolin nan ana son nunawa kawai za ka yi ba zan ɗebo littafi ɗari biyar in taho da shi don ceton musulunci ba kai na ba ban da wata matsala a abin nan na zaci abin nan don kishin musulunci za mu yi shi yanzu hadisin nan da magana wa'in ne lafiyar hujjarati lahi lalila da illa huwa ba a yi shi ba da an biyo daki bayan daki za mu fara taunata isnadin kuma za ku ga abin mamakin da za ku yi hawaye za ku yi hawaye in kuna kishin annabi billahi allazi la ilaha illa huwa isnadin nan kirkirare ne isnadi hudu aka guda uku aka haɗa aka murde su guda aka hada matani guda aka murde dan a tabbatar da inni la fil hujrati kuma in na faɗi makoman nan ga su ga littafansu ga maraji'unsu mu tsaya mu tantance shin gaske ne annabi ya tare da na safiya ya sallama jama'a ya tare da ita da shi da anas yana shekara goma sha biyar ya kulle kofa suna tare da za a ce ka ce ba wannan mu'amala ba ce riwaya tana nan in adhulu kama kuntu adhulu kafin ayatul hijabi ta shigo kafin ayatul hijabi ta sauka da ni ake zaman nan riwaya tana nan ita ta inganta shi yake zuwa annabi ruwan wanka bayan kwanciya da iyali tana nan cikin littafin in ka haɗa ruwayoyin nan za ka zo da a bada lokaci isa shi bayan da za a yi ma'anan nan ta fito a minti sittin ma ta sai an ɗauko an haɗa ruwayoyin yanzu magana da ya ce jiha in ban tafonoji akwai ganawar magana soyayya ce tana nan a cikin littafin cewa da ita wallahi ina son ki tana nan a buhari kuma ku kuka fi soyuwa zuwa gare ni sai me aka yi ta faɗa mutan ansar a kan ya gaya mata ke na fi so ko ku na fi so ya ce mata ta bar gidansa ta tafi kwararru ne sa a gida ba zai faɗa ba gaban iyalinsa ganin fa kenan sun ruwaito tana buhari da ya bi ta kwararren nan me ya ce mata ina son ki tana buhari ko malamin ya san haka wallahi tana buhari me ya gaya mata ina ji ne soyayya ce ina son ki nan mai zama ka wallahi ridda ake ta yi wallahi fita ake ta yi daga musulunci mu girmama masalan nan a shirye nake in ni ban da wata matsala su shine gaskiya wallahi alazim kuka nake ya za a littafan nan su ne rayuwarmu a su muka gino har yau da su nake addini har gobe illa abin da na gan shi sahihi ciki da bai karo da sharaɗin manzo Allah ba nake ɗaukarsa ba ni da farin ciki ko misali da zacin wannan abin da nake gani mu yi abin nan na tsakani da Allah a ɗau misali to fi na farko sun ce na ce an mai da annabi kamar kamar yanzu da yake cewa na ce kawai na ce kamar ban ce kawaliya annabi ya girmama kamar kuma korewa nake kuma kalmomin da aka faɗa sun yi a waƙi bi a wanzuri iza haka aka ce ya ce mata ta je gun wata budurwa a wani gida ta je ta san sana bakinta ta gano masa cikar dama an kunta annabi ko muna da awar kaunar sa da girmama shi da ya zan fito da wannan a haka akwai bukatar a ɗau topic one by one mu tauna da na ci hakan nan ai ba kawai kalmar na faɗa yadda aka kawo ta nan ba karatu ne na zuwa watakila kwana talatin na ne mu kwan mu tashi mu kwan mu tashi Na fija ta fita don haka roƙon da nake muku mu tsaya mu ceci musulunci mu tsaya mu fahimci hakikar me ta su na matsaloli ba ni da matsala da kowa ba ni son rushe da kowa ko mazhabar kowa abin da ya dame ni mu tsaya mu ceci lamarin nan tun da kafirai yanzu abin nan ya shiga hannunsu littafan nan da ake kugagalin ana duba su su suka dora mana su suka yi latin nan yanzu sun gansu wallahi azimin rubuta annaba suke kowa ya sani kuma ba a je an tare su ba ni da nan na je an misira da in tar rashid kowa ya san wannan ne tikiti na biza na tafi suka ke da zauna yayi kashi kashi kashi kashi duk maganganun nan da na faɗa ba wacce bai ba kuma mutum ya kunna ya sa ya saurari masu yin waya zai ji ba a challenging ba a iya challenging kuma wannan abin da ake yau shi ne mafitar ta malam ka duba Allah ta ga ka'ida tun farko ni yau ya taɓa ganin ka adalci aka ce kai a ka'ida ta zama me ya kamata a yi kamata a yi a samu mutum a shi ciyaman nake nufi a samu mutum wanda na san shi na san dabi'arsa na san alaƙata da shi na san zai fahimce ni bisa a tun adalci aka ce sa tsakani da Allah yau da taɓa ganin sa kuma gashi yanzu an zo magana da sun gama su sai goyi bayan su ni kuma da yanzu a sannan da na kawo dan Allah meye meye faɗuwar mu in ya zama isoshin can na haibar da za a ce annabi bai shiga tsirara ba ya ce annabi gwalayansa ya janye riwaya ba ɗaya bace ba biyu bace ƙarcin yasa farafat gwiwa ta na gogaccin yasa haka yake fa bukari a ƙarshe waɗanda ake cewa a duba masu sharkin mai askala ne ce ya ce wata riwaya ta ce gwadon ma sai da ya faɗi gwadon sai da ya faɗi yana cikin fatowar din na zo da su matsalar shine minti goma ita ce ta dagula abin zato na tofi za a ɗauka sai an gama a girman ma'aiki sai an kure an gane su ne da gaskiya ko ni sannan alƙali ya ɗau kurci, sai mu tafi ta gaba in yau ta isa in bata isa ba a yi ta ƙara rani kunnan a yi ta ƙara su don me mu ci manzan Allah ci musulunci kuma a shirya nake in su ne da gaskiya an karɓe ta wallahi da daɗin rai amma kururuwar da nake an yi wa annabi abin da wallahi ɗan baya za su yi bakin cikin da muka haife su a musulunci wallahi in na daga wannan littafin a kallon na nuna riwayar da take nan kai kasan ba wani tawili da za a yi ya karbu riwayar take cikin nan isnadi suka ce sahihi ba zan yi mai da ita ba na ce za a so ake a fahimci abin shi yasa na waro shi nuna isnadi riwayar nan a ganta ita kadai in ta tabbata mun rubuta ma'aiki da kawo kafirai kuma suna ta ganin abin nan suna fito da shi ni dai roƙon da nake a gyara usulubin nan mu dawo wan by wan a ɗauki topic ɗin nan in sun kawo magana in mayar in suna da ta cewa su mayar cikin mutuntawa da girmamawa har mu kai ga matsaya ina da idan ka zo na littafin aminci goma ko kwance su ya za a yi ko kwance su sai in bude in karanta a duba a gani haka ne yanzu wannan hadisin nan tana da bukata za mu koma wajen malam kabiru za a ba shi minti biyar ya yi dauraya a kan minti gomansa assalamu alaikum duk duniya ta ji tambayar da ne malam abdul ka karanto hadisi ka ba da nan ba ga littattafan a gabana kuma zan buɗe zan karanta al'umma ka ce un umm musulai kawaliyar annabi ce sallallahu alaihi wasallam ka ce annabi yana tura ta dubo al'auran mata wannan magana da ya faɗa gaba ɗaya babu wani lafazi guda ɗaya a cikin lambobin da ya bayar da yake nuna haka wannan muslim na imam ahmad bin hanbal ne? ka kafa wujja da shi ana buɗe wannan littafi a hadisi na dubu goma sha uku da ɗari hudu da ashirin da hudu za a ga shi ne hadisin anas dan malik yake cewa annan nabiya sallallahu alaihi wasallama arsala umma sulaimin tanzuru ila jariya annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki ya aiki ummu ta je ta dubo masa wata kuyanga fa qala shummi awaridaha yace ki shanshana bakin ta hakuranta sannan annabi yace wanzu wanzuri ila uqubaiha ki kalli ki duba zuwa ga nan diga abun diga digi agara wannan naman da yake tsakanin agara shi yana fassara shi cewa annabi sallallahu ya ce a duba ne wannan naman na bayan kauri ga littattafai na fassara hadisi na luga ga garibul hadisi. ga abin da ibn al-asir yake faɗa a cikin wannan littafi nasa na an-nihaya fi garibul hadisi wal asar kana koma wannan littafi a harafi na eh, arak zaka ga da ya kawo sai yake cewa والساق من ذوات الأربع وهو من الإنسان فويق العقب أولا لفظ ديكاو إتي أرقب في حديث القاسم كان يقول الجزاري لا تعقبها أي لا تقطع عقوبها وهو الوتر الذي خلف الكعبين بين مفصل القدم والساق من ذوات الأربع وهو من الإنسان فويق العقب شيني أجره kai kuma ga yadda kake fassara wa al'umma wanda ba haka bane ba sannan a zancensa ya ce wai ba batun aure bane ba mu tafi zuwa ga lambar da ka bayar cikin littafi na al-mustadrak na imam al-hakim abu abdullah an-naisaburi kana buɗo wannan littafin zaka ga hadisi na dubu biyu da ɗari shida da tasa'in da tara zaka ga annabi sallallahu alaihi wasallam daga anas daga sabit daga anas anas ya ce annan nabi sallallahu alaihi wasallam arada an yatazawwaja imra'atan annabi ya so ya auri wata mace fa ba'atha imra'atan litanzura ilaiha sai aiki wata mata mahaifiyarsa kenan domin ta duba ita wannan matar da annabi zai sai ce shin me awaribaha wanzuri ila uqubaiha nan gashi an kunna ka ka ce ba batun aure bane ba batu ne na al'aura ka ce batu ne na kawalci wanda kuma babu ko ɗaya a cikin wannan lafazan sannan banda abin kamar a jabbar a ina a matsayinka na wanda yake jingina kansa zuwa ga malikiya a ina ne aka ce bakin mace ko eh, agaran mace cewa al'aura ne a mazhabin malikiya mace zuwa ga uwarta mace bakinta ko agararta ba sa cikin al'aura za ta kalla domin abinda malikiya suka tafi shine al'auran mace zuwa ga uwarta mace kuma al'auran namiji ne zuwa ga dan uwansa namiji wannan gasar da ne a tabi wal ikli ga littafi na at-tawbi ala ummahat ga littafi na zawahir ad fi Halli al-faz ga littafi na mawahib al da li sharh mukhtasar duk wannan magana da na faɗa ana gudanar da tafai za a gani da aka ba batu ne na al'aura ba kai ka fassara musu haka kuma kai dungushe ka ɓoye ainihin abin da lafazin hadisin hakim ya zo da shi cewa annabi sai ya aure ta ka ki karanto musu wannan wajen lokacin da kake biya wa ɗaliban ka wannan hadisi wannan bai ba mu amsa a kai ba kuma duniya ta ji kai ka ƙaga kai ka ƙirƙira ka jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan miyagun zantuka mu dawo kan zantukar da kai wanda duk ka fita daga motu batun da kai na cewa ana gadda muna sare da zancen da kai a shekarun baya ka zo ka kirkiri labari wanda ba shi da inganci ce mutum miliyan biyu sun yi rabda a misira babu gidan rediyo ko ɗaya da ifa wannan labari sai kai saboda lokacin ka zo domin ka fara wannan karatuttuka na rikita a idan musulunci da ɓata ta haka ka zo ka faɗa kuma har yanzu mana nanatawa babu wani gidan rediyo a duniya da ifa wannan labarin sha mutum miliyan biyu sun yi ridda a ƙasar misira abu na biyu kana cewa ceto musulunci kake ina matsalar balle kace kana ceto musulunci ai sai an samu matsala sannan za ka ce ga maganinta amma ka ce ga littattafai ga maganganu a cikin littattafai an duba babu to wane ka matsala sai da ka kawo ta amma ba ta cikin musulunci abu na uku kana cewa kana yin hawaye dinnan da zan nuna mutanen da suka yi kuka a nan suna da yawa saboda munanan waɗannan maganganun da kake faɗa wanda akwai waɗanda ko ana kunna musu wallahi akwai yarinyar da aka kunna su ma ta a cikin garin nan na Kano su ma dai saboda munin waɗannan zantuka ba a taɓa tunanin ma musulmi ba ma wallahi ko arne ne ya faɗi wannan maganganun da yanzu wannan ƙasar tamu hankali ya tashi da yanzu rigima ta ɓarke a ƙasar nan amma sai ga shi musulmi ba ma musulmi da da'awan malinta shi ne yake faɗi wannan zantuka a jawabanka ka ce ka je misira duk wannan zantukan da kake kana gaya wa ɗalibanka ne amma mu ba za ka zo ka gaya mana cewa ka je misira ba tashar da kake magana a kai ta kanatul hayati ba a misar take ba a america take balle ka ce ka tafi misira ɗalibanka sun faɗa wanda kuke tare da su a lokacin cewa sudan ka tafi amma baka je ƙasar misira ba domin tashar ba a nan take ba balle ka ce ka je ka yi debate da brother rashid abu na da cikin ka da kai domin ba ka amsa a kai kana cewa an kasa tarar brother rashid af rashid wannan zancen ba haka yake ba akwai tasha ta musamman kanatu mukafihu shubahat ta su daktur abu umar al-bahis sun kirkire ta ne saboda agensin ɗin wacan tasha da take muyagun kalmomi a addinin musulunci ko watanni biyu ba a yi ba an yi munazara debate tsakanin shi wannan kirista da mun sakar sai da ya kwashi kashinsa a hannu duniya ta ta yaɗawa aka yi ta dindina aka gano cewa abin da wannan kirista yake faɗa ba haka ba ne ba amma kai ne ka zo kai zuwa kake ka ce ga abu a cikin bukhari kuma babu ga cin mutunci a cikin musulmi kuma babu ga aibanta da muzantawa ga annabi amma ne an zo an zaunar da kai an ce kawo amma ka kasa kawo to wai ka mana wannan matsalar kai ne domin wallahi da a ce akwai matsalolin nan a cikin littattafan nan wallahi mala abdul jabbar da ba za ka kawo yanzu ba da ba kai ne na farkon wanda zai la'ance su ba da tuntuni al'umman musulmi sun yi kasa-kasa da su al-imam al-qadi iyad ibn musa yahsubi wanda ya rashi shekara ta 144 me yasa ya rubuta ta musana shi shifa amma akwai wani cin mutunci da yake bayani cewa akwai shi a cikin bukhari akwai wani aibantawa da ya fitar ita gashi a cikin muslim akwai wani muzantawa da ya ɗauko muslim ita akwai duk waɗannan malamai idan ya faɗe su na yake jinjina musu yake yabansu yake saboda ya san hidima suke wa addinin musulunci saboda ya san kariya suke wa addinin musulunci amma kwatsam ka zo da abubuwa waɗanda ne ba haka ba ne ba ka zo da zan zantuka waɗanda suke ne ba daidai ba ne ba ina sake nanatawa ina faɗa kan cewa mu tsaya a kan tofik, abubuwan nan kai ka faɗe su kai ka ƙage su kai ka ƙirƙire su ɗayan biyu ne ko dai ka karɓa cewa ka yi kuskure ka yi ba daidai ba ka tuba ka dawo hanya ta magabata shi kenan idan kuma ta biyu ne wanda kai ka zaɓa wa kanka cewa idan babu waɗannan wanda ni ina kanta ina kanta ina tare da shi duk abin da babu akwai bukatar hukuma ta hukunta shi kamar da shi ya yana sanda ina da maganar sa ne ba hujjojin nasa yake ba shi ya faɗa cewa duk abubuwan da ya faɗa wannan da babu da yanzu yana kurkuku to idan aka ce babu to akwai bukatar hukuma ta shigo ciki domin ta ɗauki matakin da ya dace a kai domin wallahi ina faɗa na nanatawa wannan matsala ce babba ya ishe mu muzantawa a ce babu wani mutum mai mutunci a cikin malaman musulunci waɗannan waɗanda dukkaninsu malaman nan suka sadaukar da rayuwarsu wani tsawon rayuwarsa bai aure ba kamar alman bukari yawo nan can can duk saboda ya tattara da zan annabi sallallahu alaihi wasallam kwatsam cikin dare daya wani ya fito kawai saboda ya muzanta shi sabon annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka kawo mana wannan addini cikin kwana daya kawai mutum ya zo ya kirkiri zance sun yi kaza ba don kowa sai dan ya muzanta su ba don kowai sai nan ya aibanta su domin ga shi yanzu mas'ala nawa akai mas'ala ta uku ake kai kuma duk cikin hadisan Anas kuma kai kake faɗa kan cewa Anas ya yi kaza Anas ya yi kaza har ka sa ɗalibanka sukan hau social media yaran da bai san alola ba ya iya ɗaukar sunan ayas ikudin dima masa ashe wannan ni ban ce ƙarya kake ba cewa ne ba haka ba ne ba abinda na ce ba haka ba ne ba ba haka bane ba zantukan da na faɗa wanda kuma waɗannan to waɗannan abubuwa suna nana su batun cewa annabi na da kawali a babu wata gwaya guda ɗaya ta nuna haka babu ita a cikin musnad babu ita a cikin almuntakab ina sake nana kai cewa kake musannaf al-imam abdu bin ba bashi da wani tabi suna musannaf wani cikin abin da sun tambaye ka nuna mun musannaf amma babu a ah, binakika duk lokutan da ake ba malam abdul-jabbar ya yi bayani baya tsayawa ya cinye lokacinsa da aka bashi na minti goma ya yi bayani cikakku sai dai ta cewa minti goma ba za su isa ba kuma kafin yanki goma ya tsaya ya ba da abin magana wannan haƙƙinsa ne ke sarewa kuma yana cewa abin al'amuran nan ɗaya bayan ɗaya al'amuran nan ɗaya bayan ɗayan ake bin su amma shi ne a bayaninsa in ya tashi yake caccakudawa ya kawo wancan ya kamo wancan ya kamo wancan baya tsayawa akan abu ɗaya da aka tambaye shi sannan magana ta batanci da ake wannan magana ba ta shafi cewa a yi maka inkari cewa ka yi da'awar kaza amma ba haka ba wani ba batanci ba ne amma a kalli ka a ce kai kaza ne a faɗi wata kalma ta muzantawa wannan shi ne batanci don haka yanzu za mu mai da abin magana zuwa gare ka minti biyar ɗin da za a baka yanzu ina maimaitawa batun da na shi ne bangar gamsarai da damata ba neman ta manaki ta ne a ɗauki tofik ɗaya sai an gama a kuma ɗauku wani amma mawazo ai tara littafi ɗari biyar minti goma ban ga yadda za a yi wannan ni shawara da na bar a gyara tsarin jalsar kawai shawarar ta kina misali mu ɗau abu ɗaya yanzu yana faɗa yana cewa na kawo abu babu a nan a gabanku na kawo akwai hadisi da basu musa shi ba yana cikin musnad na Ahmad dan Hanbali ya rushe hadisan Anas na haibara gaba daya ya rushe hadisan Anas na gaba daya ya kuma wanke mana annabi duka daya karan da aka samu na cewa an kashe mijin safi sannan annabi yi kaza yi kaza ya zo kuma yana cewa bayan ma an yi kaza annabi ki ta tafi gun mijinta ai ba wanda ya tauna wannan takan ko kaɗan wannan da wannan ya tauna zan ce ya a takin aiki zai tauna ya ce da ka ce wannan ga yadda za a haɗa hadisan misali misali maganar tsiraici wannan ne kawai yanzu mun afuwar in karanta wannan duk da muninsa don a gane samfurin tsiraicin da nake faɗa hadisai suna na mafiya muni a cikin mu'ujan 24 shafi 206 a gurguje wani mutum ya gaya ma'aiki yana fama da warin kashi ma'aiki ya ce masa masu. ya kama izar ina ta ƙasa ya kwayi mun shi ya tattare shi ya tsora mun a kan gabana sannan ya dinga shafa ni gaba da baya har sai da warin ya tafi da dinga kan shi sun inganta shi ibn hajar da yake cewa ina tafi magabatan da za ku kawo wannan littafin za ku dai tashi ka hadisin maimakon nunin hadisin ya sa ko ya ki kawo shi ko ya rusa shi sai ya daɗa masa muna shi ya ce ya ta ya cire min kaya ta ƙasa ya ja min shi ya cire shi ya ɗora a gabana ya ta shafa ni mai ibn hajar ya ce ya tashi kawo hadisin sai ya cire gaba ɗaya magana ɗora min ɗin sai ce ya sa ni na yi zikitir ya ta shafa ni a tarjamar wannan mutum wanda kirkirarri ne kwata-kwata ba a yi shi ba kwata-kwata ba a yi shi ba tun za a bayan wannan kalmar ne ake nema na batun tsiraici in na faɗi wannan abin da abubuwa ne da yawa akwai wayar wanda ya zo ya sun annabu aka ce ya zungure shi ya ce ya rasu lallahi sai na rama ya ce rama ya ce kai da ka da tufa jikin sai ka cire ta ya cire tufa kalmar kashu an da yarin goma annabi ta baya ya dinga goga kirjinsa a gadon bayan annabi yana sumbatar ban san arabiya ba ko sana min kashu yana sumbatar kashu na annabi Farikal sai ce wannan na so dama sahihi ne a albani ya inganta shi ya kuma ne zo ce annabi mun izini in shiga cikin rigar ka ya shiga cikin rigar ma'aikin Allah ya kwa kuma annabi ya dinga goga ka jikin annabi ce bai taba jin fatar mai laushin da annabi ba sun inganta shi hadisi yana nan da shi ibn asakir kawo shi kasa rusa anas dan an dan malik ya ce annabi ya tadda shi yana wankaran juma'a ya tadda shi a ban taki ya ce wannan wankan ne kake na juma'a ne ko na janaba ya ce na janaba ne ce to wancan kaza da kaza wasu kalmomi wasu nauyi ya ce ban san su mai ce masu ya dinga taɓa shi yana nuna masu su ibn asakir da ya kawo shi ya kasa rusar shi da ya taɓa sinadin ya ƙi tafiya irin wannan yanzu na zo da sun fi ɗari ɗari salamu alaikum tambayar ita ce mun ji kuma a kaset ɗinka ka ce un musulai mahaifiyar anas annaba yana aikata tana kallon masa tsiraicin mata ina ne haka ta tabbata shine tambayar da suka yi maka waɗannan jawaban da ka yi ba amsa ce a kan wajen tambayar ba ka koma wani wuri daban amma bari mu ji su kuma abin da za su assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum